kamar yadda kuka sani shiri ne da yake bankaɗo abubuwa daban-daban wanda suke kawo wato matsaloli a yayin zamantakewar aure ko wajen farawa mun faro wato shirin tun daga tushe wa ya kamata a aura da yanayin tsarin neman auren da yanayin yadda za a yi bikin yadda za a kai ta yadda za a zauna yanzu mun gangaro zuwa yanayin zamantakewa ta makwabta wanda duk inda mutum zai je zai je ya da mutane ne ko kuma mutane su zai su tadda shi malama ba za a je a tadda mutum ba zai je ya zauna a cikin daji ba <laughs> gaskiya ne <laughs> gaskiya a cikin dajin ne ba za a rasa makwabta ba gaskiya ne <laughs> gaskiya ne kafin mu kuji maudu'in da dare mun sanar a makon da ya gabata cewar wato a wannan rana za mu kalli bangare na maza duk da cewar wancan ba an kammala ba ne za mu dawo domin dorawa daga inda muka tsaya a baya to a malama za ki sallama ga masu kallon mu dai a wannan lokaci da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon masu albarka to wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun kalli bangare na mata ashirin da ya gabata yanayin mu'amala ta da makwabta mm. za mu kalli bangare na maza kuma mu kalli abin da yake faruwa musamman a wannan lokaci a makwabta a yanzu maza za ga an tashi ana zumunci ana zama na makwabta amma kuma akwai wani abu da yake shiga ciki wanda kuma shi ma yakan taka rawa mm-hmm. wajen kawo waɗansu abubuwa da dama mutum wato yana zaune ya dinga kawo ai matarka ta fita rana kaza rana kaza so mm, kaza mm, mm, ko kuma ai matarka kaza ai matar wancan ce wancan a zauna da zama makota ne ai matar wancan ce kaya kala kaza ta saka irin waɗannan dai ko kuma mutum ya je ya ringa bawa abokanansa labarin yanayin cikin gidansa da yanayin sirrin gidansa makalli irin wannan kusan shine abin da yake faruwa a yanzu ah, mafi yawanci ba mamaki abin da za mu fi karkata shine wanda wato baya yi kuma yana mm-hmm. kyamar abun ta yadda zai ba da gudunmawa wajen gyara saboda ba lallai ne kila mutum yana aikata laifin ya tsaya ya saurari laifin sa kila ya kashe in yana kallon mu amma idan kuma ya kasance wanda baya yi ya saurare mu to wace gudunmawa zai yi wajen ganin ya gyara wancan al'amari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 albarka da mu da muke gabatarwa masu neman albarka mu ne muku sallama kamar yadda muka a baya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masha Allah malam abubakar kamar abin da ka kawo ne wanda shi ne wanda ainihi ga dukkanin wani wanda Allah ya yi matsin ya rabautar da shi da sanin wani abu na addini da kuma mm. halayya ta zamantakewa da kuma neman al'umma ta tsira mu samu tsira mu fita daga cikin wasu musibin domin mun fi wasu musibin da suke samu fa kada fa mu zargi kowa la wannan illa nafsa kada mu zargi kowa sai kanmu duk sanda muka kiyaye dokar Allah muka amsa sunan mu akan waɗanda suka san musulunci suka kiyaye dokarsa Allah zai kiyaye mu Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wusa baya ɗora rai abin da ba zai iya ba sai abin zai iya duk abin da ga Allah ya kallafa maka abin da ranka zai iya ne hatta zamantakewa da za a je a yi a makwabtaka wani ikan ɗauki kansa ya kai gun da matsayin bai dace ya ci gaba amma ko da bashi ko da rigima sai shi ma ya yi gida a gurin da zai je yi wanda bai canza makwabta da wa'annan ba ko kuma a makwabtaka zai je ita ba zai dubi inda zai je isa masalaha da wanda shi din nan yana da ƙarfi zai taimaki gyaran guri a'a sai ya yi ƙoƙari yan abin da ike da shi na tarbiyyar sai zai faɗa wa'anda ba zai kai wa idan da su ba shi ko makwabtaka da mutumin kirki wata rahama ce babba domin akwai addu'ar da mutum zai yi ta hmm. wacce za ta kewaye gaba ɗaya makwabtansa wanda ike makwabtaka da su haka ka zalika a irin wannan zamantaka mai akan samu ɗabi'a a domin ko ita ɗabi'a tana ɗosanuwa ne da wanda ike ita don haka za ka ga an samu mutum ya samu wannan makwabtaka sai ya sami kyawawan abokan zama sai shi ba ya zama kyakkyawa ko kuma ya samu marasa kyan aka Allah ya kaddara nan ne muhallinsa yi mar aka ko kuma bayan ya siya ifa iga abin ya faru da zai sai ya ɗauka sai ya ka biyar da sabar sai ya kaɓa da hannun haƙuri ya kuma ƙulla ne ya hadi ya gyara mm. wannan ina shimfiɗa kafin faɗi magana da kai ne saboda me idan mutum bai zama ba ya san kansa kuma ya san inda zai zauna to bai taɓa za cikakken mutum ba so da haka a wannan zamantakewa zai faɗa sai ya ga wani abu zai yi wanda zai taimaki kansa da musulunci domin shi kansa gyara makwabci ko kyautata wa makwabci kawai wani jihadi ne da ya ɗauka da haka a wannan zamantakewa da ya shiga zan yi ƙoƙari ya fara sanin zamantakewa zai fito da suwa zai fara ma'amala na ɗaya hmm. mutumin kirki yana addu'a Allah ya shirya mutumin kirki in ya rashin sa'a sai kokarin ya zai gyara wannan kamar zama da kace akan zauna a ga wace ta wuce mm. a faɗi wane ne na abin da ta yi a min to ana son mutum ɗaya ita mana shi sa akwai wani akwai wato wani wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai zauna a guri mm. to ya karanta wannan addu'ar Allah zai hane shi da shi ya faɗi mummuna abu ko faɗa ko ba ya tashi a faɗa su mummuna shine a'udhu bi ta tamati min sharri ma khalaqa yayi kokari ya rike shi a zuciyarsa ko kuma a bismillah allahumma salli wa sallim ala allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammad mubarak ala sayyidina muhammad idan zai zauna allahumma salli ala sayyidina muhammad mubarak ala sayyidina muhammad yana faɗin wannan a yayin da ya zauna Allah zai sanya mishi albarka a yayin zamantakewar su da da zai kusanta a wannan gurin hmm. ciko na biyu a wannan zaman idan ya kula yau ya zauna ya ji abin da aka yi an gabatar da gidan magana gidan wani ko an gabatar da maganar matan wani hmm. ko suturar matan wani ko na to babu shakka ya sani wata akan gidansa zai koma kuma na biyu sai na uku sai ga da zai zauna a wani zaman da i yana da ikon ya iya rinjayar da waɗancan mutanen da hanyar ɗabi'arsa mai kyau ko ko shi ya gani ba shi da ƙarfin ƙwarin zuciya zai rinjaye su to idan ba zai na ba to sai ya bar abin na kaɗan ya yanke zaman daga wannan guri idan ba shi da ƙarfin imanin kamar inda annabi sallallahu mun wasallam marra aminukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi fa dhalika adhafu iman idan ya ga cewar zaman da iya da uwar da zai iya bankarawa ta yadda zai hana wannan abun hmm. to yayi idan ya ga gada kalamomi ne zai dinga gaya musu sai ya zuciya ya gaya musu in ya ba har wani to idan ya da gudunsa domin wannan shi ya fi wato rauni rauni imani amma ya kuta nasa imani da yawa al'umma aka zauna unguwa za ka ji abin mamaki sai ka ta ina shi mutumin ya san sirrin wani mace hmm. to an yi rashin dashe gurɓatacciyar gurɓatacciyar mace za ka ji wata mace so da lalaciya ta zauna ta ɗauko labarin gidan wata wacce tana gashi kwaso ki mai ta masa ko kuma na ganta ita ke nan da wannan atamfar ai haka take ko ina muka je kaza kaga namiji ya ɗau magana waje ya cin gidansa bai san subhanallahi ba ya kashe kansa ya kashe bayansa ya kashe kuma martabar abin da ake so a yi kuma ya rusa abin da annabi sallama ice a gina shi domin gina makwabtaka da kyawawan ɗabi'u kamar gina kanka ne da kyawawan ɗabi'u da haka a san da aka samu wannan mutumin aka samu irin wannan zamantakewa irin wannan zaman to mm. sai kai amfani da wancan hadisi na annabi alaihi salatu wasalam dan ka yi kokarin fitarwa daga abin da zaka kubutar da kanka kada i zama cewa wani abu wani haddi ya hau kanka wanda wanda an sha Allah ba za mu faɗi dokokin da suke na wannan wannan abu to masu kallon mu kar ku manta shirin sirrin ma'aurata kuke kallo malama fatima na bulisi bako mfr malama ta sallah ita ke bayani dalla-dalla a bisa koyarwa ta addinin musulunci a yanayi na tsari da kuma zamantakewa tsakanin ma'aurata da kuma makota za mu karɓi sakon talai da muka dawo shirin zai dora Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki. Ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci. Zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandoja haɗin kai. Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a a gwamnatinsa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na ko da mai ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano. Malam Abba Anwar. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. To, a yanayin mazajen da suke irin waɗannan waɗansu ki ga malama su suke ɗaukar sirrin gidansu su kai wajen da suke zama zuwa wajen abokanansu ko maƙotansu da ma dai waɗansu ma za su iya ɗauka su tafi wata unguwar su je su ringa bayyana irin waɗannan sirrin su kuma a wani aji suke irin waɗannan maza. to farko abin da ya duba irin wannan namijin mm. da ya san me ije iri ko kuma matsayi ke da shi wurin Allah da dangane da wato samun wani babban kuskure da bai yi shi ba kuma da ya san gubar da ijawa kansa a gidansa na ba akwai mutumin da ya taba samu a kiran labarin kwanciyar aure da iyalinsu ya faɗi bayaninsu a matansa ne guda biyu an ka abinci sai aka ce ce sai aka ta abinci ya ce inda wuga abincin haka take wai girkin bai daɗi ba wannan kuma ta kawo girki aka ce a girkin ya ce wanda girkin yake haka take to yanzu dan Allah magidancin da ya faɗa ka iyalinsa bai talla na gidansa bai talla wulakanta gidansa bai karya yayansa na baya ba idan akwai mai so ya aure ya tsoron kuma ga ya riga ya fassara wata mummuna sannan kuma wannan shi rashin kishi shi ya ce mashi addini su wanda an ce muku wanzu an sana ce ko aljanna ba zai shiga ba hmm. saboda mu yayi wa kansa da bayin watsar da sanin sirrin gidansa domin sirrin amana ne ko matayenku amana ne akan ku hmm. Da haka Allah ya sanya su a hannunku ku kuma ya sanya kula su kuma yi muku gargadi akan cewar wayannan mataye amana ne domin tun daga auren mace da Allah zai baka da haka Allah ya sanya muku cewa ma gwanta muku cewa ku auri biyu ko ku hudu idan ku san ba za ku iya kanku ba to kar ku ma ƙarasa kar ku kai ku wannan akai da haka inda ya dauki cewa ya tafi ya yada ya yada wato sa zuwa ga wani ya yi nuna cewa bai isa ya rike gida ba yayi na daya to ina zai iya rike wata biyu ko uku a cikin mata kowace ki ita sirrinta ta haka wannan abu da yake wani zama da kansa kima yake wani watsa darajarsa yake wani karya kansa yake yi kuma wannan abin da yake yi zai iya zame masa wani abu nan gaba wanda zai buɗe katangar gidansa wanda ranar alkiyama kai Allah ya ambata aka bawa gidajenku wanda kuma an ce za a yi muku tambaya akan wannan ta yaya kuka rike iyalinku ya kuka rike sirrinsu. su ya kuka zauna su ya kuka ci da su ya kuka tufatar da su wa irin zama kuka da su domin mata yi amana ce a gare kuma inda kuma mazajen da aka ce haƙƙin da yake kansu kuma yana ina haƙƙin da yake kansu mata su ba muku asiri su ma nan akan kuwa ku rufa musu asiri kada ku dubi cewar wai kamar kana ganin kai ka isa ko kuma da kai hukunci haka za a bi ko da ka tsara ka za a ba to akwai tuhuma a gare ka ga Allah wanda shi ma a gaba za mu ka dalla abin da ya ce da hukunci da ya dace akai su ma masu wannan to su yanzu misali waɗanda suke kallon mu maza mhm. ko kuma matan da ya kasance Allah ya jarabce su da irin maza masu irin wannan ɗabi'ar ko kuma mazan da suke da irin wannan ko kuma waɗanda ba su da shi suke mhm. kallo mhm. ta wace hanya za su iya ba da gudunmawa wajen ganin sun gyara mu'amala ta wato makwabtaka tsakanin 'yan su waɗanda suke da irin waccan ɗabi'a. Masha Allah. To ta hanya biyu ce. Hanya farko na farko ya fara tsayawa ya yi ilimi ya fara sanin waye shi wani matsayi Allah ya bashi har ya kiransa kan shi mijin da aka ɗora aka a rujali kawamu na alanisa wani akan me ya samu wannan karfin ma da wani darajar aka bashi ya fi matan da me aka fifita shi har Allah ya ce an raba gado a bashi kaso biyu hmm. wani matsayi Allah ya zuba shi da wannan da ɗaya kenan sai i duba i gani wannan Allah ya ba wa mazaje daraja ya ce a zama su ne wato wakilai tsayayyu akan mata dan suna maza ko ba su karfin Allah ya ba su la ba dan wannan mai nan ku isa bane dan saboda a gwada a gwada ku ne a ga kun cancanta kuma a ga yaya za ku rike wani doka ta Allah hmm. na biyu bayan ilimin wancan na biyu namiji ba zai gina kansa ba idan cewar mata ta ga girman sa da har sai ta ga ya san kansa me ne sanin kansa abinda Allah ya dora mishi ne ya katange shi akwai namijin da kan a taba matarsa ko a san sirrin gidansa wala sai ya rasa ransa a buɗe ƙauyen gidansa a san sirrin cinye wala sai ya rasa ransa me ka haka saboda sanin haƙƙin da yake gani na kansa ba a ce wai ya miƙa sa kai shi bane a'a amma wai sanin kansa ne don wani iyalin sai shiga to kai ka ɗauki abin magana iyalin naka kai ya yi ta waje haka kawai za ta abinci ko kuma za ta da wani abu haka kayi wa kayi wa wato shari'ar musulunci kenan ka tsaye sannan kuma baka amsa sunan ka ba wanda zaka zama cewa ka amsa shi sannan kuma a bugu da ƙari ta yaya za a zace nan gaba ka zama wakili na kirki ta yaya za a za da fito da abu na alkhairi a gare ka ta yaya matar ka ta ta ta da abokin shawara ta yaya za ta zo da ta ce ba an ce kai ita ce ta da fitar da karkashin ka kai za ta samu wata basira ka samu hikima ka samu kariya a gare ka idan ba a samu da namiji bai amsa sunansa ba dole a samu namiji da ra'ayi tsayayye wanda babu rawa a cikinsa dole a samu namiji da faɗan magana ɗaya idan ya faɗe ta idan zai cewa idan kafin ma aiwatar ya ya faɗe magana za su samu aiwatar ta magana ɗaya ce wacce babu ta da karkace a cikinsa dole a samu mai ya san kansa domin irin wannan shi ya kawo rauni da da yawa suke faruwa a cikin abu idan namiji san kansa babu shakka gidansa mai sauki ne hannunsa amma bai san kansa ba ta zai san kan wani ta yaya zai kare katangar gidansa ta yaya zai iya sarrafa matansa ta yaya zai iya samu ta yaya ta yaya ta da yawa kansa amma idan ya san kansa ba zai bar doka a karya ba na ɗaya ya kiyaye haƙƙinsu ya kiyaye mutuncinsu ya amsa kansa shi namiji ne iya da wata alaƙa ƙarfa ta sanin me iyalinsa suke ciki cinsu shansu suturarsu baƙon abin shi wani ka same shi namiji mai hankali ko baƙon takalmi mata ta sai ta ta waye baki shi so ya san komai ta a kare shi yake ba za ta taɓa wanda sirri ba kai akwai wani fa abu wanda yake a musulunci da yawa da waɗansu ina da an bayyana aka tafi shi a ƙa'ida abin da sa wani abin irin bayanin muna aure ya yanayin ƙasar mu yake ya yanayin imanin mazan ya kamata wallahi da za a ce duka maza adalai ne wannan wato ɓoyayyen magana sai an buɗa sun santa to wani yau in ya ji me kuma ya cika haƙƙin da yake kansa a wannan da iji na ƙarshen ne dama da shi ya cutar da ya mace Allah ya ba wa maza ƙarfi mai yawa ya ba su dama wanda abin da ake nufi musu tasarifin kuɗin fa mace ma baka aka da addinin musulunci ba fa da karfi sai da mijinta na ta dai fa ta mallaka mm. to a wannan da yawa akwai abin da sa za ku gaji su da yawa wasu wanda zarin irin yan rashin adalci mazaje da ke zuwa ma yawa malamai ba sa ba su karanta da wani bayanin cikin mm. saboda me yasa akwai wanda kawai nema ake sa ga daman ya aure ta da ya samu ya cuce ta ya aure ta don dukiyarta ya aure ta don wani abu nata to yaushe ya samu adalci a cikin wannan ta haka namiji iya da wani taka rawa babba idan aka ga shingen gidanka ya kyau kai ne don ga shingen gidanka ya bushe kai ne domin kai ne ya bada ruwa ma'ana shinge shi ne abin da aka katange gidan shi idan aka ga abin da ya lebe gidanka alkhairin na tafiya kwanciya hankali nutsuwa ba a sanin sirrin gidanka bare ne yinka bare wani kai ne dan duk kokarin mace ba ta yi wani masu izini sai sai karfin namiji da haka namiji yana manya manyan rawa da yake taka muna da girma da haka Allah subhanahu wa ta'ala muku abubuwa da yawa ya ware muku matsaye da yawa wannan insha Allah rabi a gaba za mu bayyana muku menene matakin abin namiji kamata yi shi a karance me ne ka bata kuma su ta matsayi a karance insha Allahu rabbi to insha Allahu a shirye da ba za mu fara kallon na matan tukunna eh. a domin mu dora kafin mu kalli na maza mu ji hukunce hukunce da Allah ya dora musu akan masu keta doka mm. da fita da makamantan su da kuma shi namiji mai ɗaya da sirrin matan da kuma shin kishi na rashin kishin iyalinsa mm. insha Allahu rabbi ballaga za kenan ko mace ai mace balaga sai da ce eh. ballagaji ballagaji <laughs> <laughs> <laughs> to masu kallon mu saboda lokaci a nan za mu yi musai bakin shirin ban sani ba malama ko kina da tsaraba a wannan rana ma to tsaraba dai bata wuce ba dai a kullun dai na ɗaya gyaran mata muna dai da gargaɗin kar ku kai 'ya'yanku amare hmm. ku aure da su ku samu waɗanda suka san menene sirrin binciken mata sanan mu kuma don kiyaye matsalar da ake samu karin muka yaya tsangwame su ko da inda su ka inda amurata ba za ta cika komai da ya cancanta ba ta da matsalar sanyi ba ta da matsalar juna ba ta da ba ta duk da a samu ko ko ina ka daga mace ta auni ma'aurinta ta cinye sa zakin dubi ki sun ba ta ƙari a ƙaro mu biki ba ina da ƙari a ƙaro mu biki ba a dai samu ta da komai ta shauran su duk da abincanta ku zo mu gana za ku da wannan bayanan da ya cancanta insha Allah rabbi a shirye muke da ma sababbin abin da ba mu gaya muku ba muna da su a gurin mu insha Allahu rabbi wanda ya zo ana cewa wani sal khabar kalma ayyana abinda ba zai ga idan zaba ba shi labari <laughs> to sai ji sallama ga masu kallon ma wannan lokaci to yan uwa da ga mama na fili albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai haduwa ta gaba to wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh malama Fatima na Bulsi Bako MFR wato malama ta sallake nan da muka gabatar da wannan shiri na sirrin ma'aurata tare da ta a wannan rana kuma kamar kowane lokaci da ita muke gabatar da wannan shiri a madadin ta da wanda ya sada mu da ku Ahmad Murtala sunana Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu hada a wani sabon shirin idan Allah ya